bismillahir rahmanir rahim kalandar hijira alfaharin musulmai at-taqwimul hijri huwiyatu umma larabawa a jahiliya ba su kasance mu abu ta sanin lissafi ba don haka ga kalandar wata wata idan abu ya auku suna dogara ne ga yanayin tafiyar wata da masaukan watan domin yin lissafin watanni da zuwan musulunci sai ya tabbatar da hakan saboda kasancewar lissafi da wata ko jinjirinsa abu ne da yake a fili ga sauƙin riƙewa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa Shi ne wanda ya sanya muku rana babban haske mai zafi wata kuma haske marar zafi kuma ya ƙaddara shi wata da masaukai domin ku san ƙidayar shekaru da lissafi domin ku san ƙidayar shekaru da lissafi don haka ƙidayar kwanakin kwanaki ta lura da jinjirin wata ya zama shine abin da shari'a ta ba shi kulawa wajen sanya lokatan ibadodi da farillan azumi da zakka da hajji kuma da shi ake ƙidayar ranakun idi kuma shi ne abin dogaro ga iddar mata kamar na wata uku da watanni hudu da kwanaki goma da lamarin kafarori kamar yin azumin watanni biyu a jere da batun gewayowar shekara a cikin zakkar dukiya duk waɗannan da watanni da suke dogara ga ganin mutane ga jinjirin wata ake yi Allah ta'ala ya ce suna tambayar ka dangane da jirajiran wata ka ce lokatai ne na mutane da hajji ibnu taimiyya yake cewa abinda shari'ar mu ta zo mana da shi shine mafi kamalar al'amari domin Allah ya jingina lissafin kwanakin wata ne da al'amari na ɗabi'a da yake a bayyane mai gamewa ga ɗaukacin mutane wanda ake riskarsa da gani ko idanu wato jinjirin wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi azumi domin ganinsa kuma ku ajiye azumi idan aka gan shi idan aka ɓoye muku watan to ku cike ƙidayarsa kwanaki talatin. Amma dangane da kalandar shekara-shekara, to gabanin zuwan musulunci larabawa ba su da kalanda irin wannan keɓantacciya wanda ta game su kamar yadda yake a wurin sauran al'ummai wanda ba na larabawan ba. Wannan ya sanya suke ajiye tarihinsu da alakanta abu da ɗaiɗaiku ko manya-manyan abubuwan da suka auku a tsawon tarihinsu kamar harin mutanen giwaye da turo annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu. sai dai a lokacin khilafancin amirul mu'mini na umar ibn khattabi allah ya ƙara yarda a gare shi a nan aka fara rikon kalandar musulunci bisa lura da watanninsa da suke da alaƙa da ganin jinjirin wata irin yadda yake sananne a wurin larabawan farko aka riƙe shi akan tsarin farkon tarihi ya zamo daga shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijirarsa daga makka zuwa garin madina domin hijira ita ce mafarin ɗaukakar musulunci da ƙarfinsa sai zaɓin umar Allah ya yarda da shi ya kasance zaɓin da ya dace an ruwaito daga sahal ɗan sa'ad Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce ba su fara ƙidayarsu daga lamarin turo annabi ko wafatinsa ba sun fara ne daga isowarsa garin madina daga nan ne sai ra'ayinsu sahabbai ya tabbatu a kan farkon watannin shekara kalandar musulunci ya kasance watan Allah al-Muharram wato bayan mutane sun kammala dukkan ayyukansu na hajji sun huta a bayansa daga wahalhalun bulaguro sai aiki da kalandar hijira ya fara daga shekara ta goma sha bakwai bayan hijira a zamanin khalifancin umar ibn khattabi allah ya ƙara yarda a gare shi don haka aiki da kalandar hijira aiki da kalandar hijira na tsawon shekara riko ne da shari'ar musulunci kuma alfahari ne ga musulmai da abin da suka keɓantu da shi akan sauran al'ummai